إنما يا مريم الحبر مساك أدواء أن المسألة شين العرباك أو من درس منا آه، الأدب المفرد أنا لا حدي درس الاثنين كنا آه، بقى الوجم بيار توصل بسنتين ومدري لا كون شيء أسلم أشمل يكون غير شعبان hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1438 wato a kiyarce bai fi saura ko ana goma shiga tara ko ashirin ba shiga ramadan ba Allah ka samu dace ina muka tsaya shi da ثلاثون له باب عرض الإسلام على الأم النصرانية شنو نعم babin da yake bayanin tallata musulunci buzuro da musulunci ga mahaifiya wacce take kirista an nasraniya ta ce mai kirista imala ce haddasa na abubuwa ne in sha mabin abdulmalik ya kawai haddasa na aikar matubin ambarin kawai haddasa ne abu kasirin su haimiyu kawai sami'atu abu hurairar ta ya ku na ji abu hurairar yana cewa ما سمع بي yahudiyun يهودي ولا نصراني إلا أحبني babu wanda ya taba jin labari na kowaye shi ba yahude ne ko ba nasare face ya ƙaunace ni injuwa abu huraira yace inna ummi kuntu uridu ala al-islam mahaifiyata na kasance ina buri ina fatan ina son ta shiga addinin musulunci ba ta ba sai ta ki fa qultu laha ba abad yace ne mata bayanin addini na kira ta ki fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na zo na samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu sai na ce ud'u Allah laha ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mata addu'a fa da'a sai manzo Allah ya mata addu'a fa ataituha sai na koma na same ta wa qad ajafat alaiha albaba alhal lokacin ta sayo kofa shine ajafat fa qalat sai ta ce ya aba hurera kai abu hurera inni aslamtu ka sani fa na musulunta ta ce fa akhbartu an sallallahu alaihi wa sallama sai na ba manzo Allah sallallahu alaihi sallam labari ta qultu sai na ce ud'u Allah li wa li mini ya manzo Allah kai min addu'a kuma kai mahaifiyata ma addu'a

eh ya kuka shiru don da ya ji labarin abu hurera ma ta bi abi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani don da ya ji labarin abu hurera da yahudi da bani sare duk ya so shi na wancan lokacin ina ka samu na wancan lokacin ina ka samu wannan kaidin na kai da kai ko eh? shi yasa ga malam sai ce maka wannan da'if kun lura a ga shahadin sai ce maka wannan hadisin da'if ne amma ba gaba ɗayansa ne da'ifi a na yasa ma hasan ko ba gaba shi yasa nake cewa ba gaba ɗayansa ne da'ifi ba za ga shi ta wasu ruwayoyin ya inganta ka kamar ruwaya ahmad cewa ma khalaqallahu Allahu mu'minan ma khalaqallahu Allahu mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani kaga wannan lafazin shine ya fito daidai wancan da yace masa masa bi abi hadu yahudi wa la nasrani bai inganta ba a to wanda bai yahudi shi abu ne mai yasa za su shi ba san manzon Allah ba to manzon Allah ma ba sa san su ko ko bai yahudi suna san manzon Allah an gane da haka wannan lafazin ne bai inganta ba wai yakin hadisin ba mun ga kashi a bayan an ajin mun ce irin su ko hadisin da ya yi wata mahaifiyarsa addu'a wani gurin da ja ce ya inganta wani gurin bai inganta ba za ka ji hadisi guda ɗaya ka ganshi a can an ce ya inganta a can bai a ce bai inganta ba a wasu watakila sanadin silsilar da ka gani wannan ita ce ba ta inganta ba hakan ba ziyara shi inganta da wata silsilar ta daban ba shi za ka ke da sahihun li ko hasanun li an gane wato in ka ga hadisin da ka san shi ingantacce ne da wani siyaki ya ce ba ingantacce ba ne to wannan siyakin wannan sanadin shi ne akwai da'ifi a ciki to wannan ya samu rashin ingancin nasa an gane to da aka da ya ce ma sami abdi eh, lafsin ahmad shine yafi inganta ma khalaqa allah mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani abu wannan ya fito fili allah bai halicci wani mumini ba wanda zai ji labari na ko da ko bai gani ba face ya kaunace ni ko haka wannan hadisin ya fito fili sosai saboda a ƙarshen a cikin ruwayar muslim da shi kansa ahmad din manzo Allah ke cewa Allahumma ahibbahuma ila ila almu'minin wa hibbal mu'minina ilayhima ko na makamanci haka ya Allah ka sa su zama ababan su a gurin mu'mine ko mu'mine ma su zama ababan su a gurin su to shi yasa duk wanda yana kin Abu Huraira alama ce ta kwashin maka kan kato akan imanin sa ko a ga mu'minin kirkira sa Abu Huraira amma an banda in shi mai ruwa su kuma dama ai da man su ne ko duk su ne to a cikin hadisin da ya kafin wuce za mu ɗauki wasu abubuwa ta ga na farko akwai da'awa da'awa kuma wa an zira ashira taka al'akarabin da'awa za ka fara da mafi kusancin mutane zuwa gare ka gashi abu hurairu ta kusanci zuwa gare shi ita ce mahaifiyarsa kuma ka yi tafa ba ka yi tafa ta burza Allah subhanahu wataala ya sa ta musulunta a wasu bayan ma za ka je ce ina kiranta zuwa ga addini amma sai ta ringa ki da ƙarshe ma wata sai ta faɗi baƙaƙen maganganu kan manzon Allah alaihi salatu wasalam shi na hore tafi na kuka ya faɗa manzan Allah dai kamar yadda muka wuce a baya ya ce ya manzan Allah kai mata addu'a da kuma manzan Allah mata addu'a ya dawo sai tarar tana wanka ya ji alamar ruwa sai ta ce alari saurara tukunna bayan ta gama take ce masa ta musulunci sai kuma ya dawo yana farin shi zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu shine me ashe ya halatta ka nemi addu'a ka nemi ai ma addu'a mutanen kirki su maka me addu'a ko ka ruwa ga abu ya ce ud'u Allah laha ya manzo Allah kai mata addu'a mahaifiyarsa kenan a can kuma ce ud'u Allah li wa li ummi karshe ya manzo Allah kai mun addu'a ne da mahaifiyata to ya halatta ka samu wani wanda kake masa kyakkyawan zato tunda zai ba wanda kake da garanti sai wanda kake kyakkyawan zato wani mutum yake da alama salaha ko da ko kana sama da shi gurin gurin daraja ko da kana sama da shi gurin daraja ka ce wani kasa da kai ya maka addu'a duk wannan abu ne ya shar'anta shari'ar musulunci ya zo a qur'ani ya zo kuma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi gurare daban-daban wanda shi hadisan akwai wannan ko akwai wani sarkin Abu Darda sarkin wa Abu Darda ita ad-Darda din ko ad-Darda to mijinta shine ya kawo ziyara gidan Abu Darda bai samu Abu Darda ba sai Ummu Darda to da ƙarshe take cewa kai mana addu'a zai ji ake hajji ce kai mana addu'a saboda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'watul mar'i muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajaba 'inda ra'sikum lakum muwakkal kullama da'a lahu bil khair qala malakum muwakkal amin wa laka bil mithl wannan da shahararren hadisi in kai kai mana addu'a saboda manzo Allah ce dukkan addu'a dan mutum musulmi ga dan uwansa a ba amsawa shi musamman dai lokacin da kake addu'ar shi wanda kake addu'ar bai san kana yi ba to Allah ya wakilta wani mala'ika wanda yake in charge akan irin wannan duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a ta alkhairi to shi wannan mala'ikan zai ce amin Allah ya amsa kuma kai ma Allah ya maka irin wannan walaka bil mithl kai ma Allah ya maka ka gani ummu darda da abu darda sahabbai ne shi kuma sarkin su kaga ba sahabi bane kaga suna sama da shi kenan amma suka nemi su musu addu'a akwai hadisin sai na Umar zai je aikin haje neman izinin manzo Allah manzo ya ce in ka je ka manta da mu a cikin addu'a ya ce ba ta farin ciki ba da kuma wannan farin ciki amma shi bai inganta ba na sun da'a shi amma da wancan ya shiga shi kuma cikin qur'ani qalu ya abana astaghfir lana dhunuban ko inna kunna fadhin ayan eh, eh, annabi su ce ga mai kansu ya abana astaghfir lana dhunuban kaga sun nemi musu mai ya nemi musu gafara gurin Allah subhanahu wataala dan haka ya shari'ar musulunci ne ya halatta ya inganta ka nemi wani mutumin kirki ya maka addu'a amma ka nemi mutumin kirki ya maka addu'a bayan nufin ka je ka ce ma addu'a ya sa maka sharadai da dokoki da abin da ka biya da abin da za a yanka da abin da ka ringa yi da kai kaza za ka zo yin sallah in ka zo kwanciya in ka zo tashi in ka zo wannan duka ga wannan a nan gizo yake saka an gane mai gaso son shi wani da Allah ka samu cikin addu'a shikenan wasal mu kitabi amma ce ka kawo bagon bunsu to kuma ne na ka samu wannan kuma ko sai ka yi kaza yi kaza duk wannan ba ta taso ba ko mutumin kirki yake ne almuhim dai duk wani yana cikin hadisi babun birrul walidaini ba'da mautihima babin da yake bayani akan yi wa iyaye biyayya nagarta har bayan sun mutu a wa iyaye kyautatawa suna da rai ko bayan sun mutu ma kyautatawa nan tana nan يجي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي ابن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث, يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربعة الدعاء لهما والاستغفار لهما wa عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما daga can cikin sanadin ya cewa haddasana abdurrahman bin al-ghasil al-ghasil wa al ibn abi shine ghasilul malaika me yasa yake da ghasilul malaika hanzala yi sabuwar amarya ran da aka tare kashe gari kawai sai ga mai shelin manzala yana cewa fitowa fitowa tafi jihadi za ta uhud shi kuma lokacin ko tsarki ba shi da shi saboda yana da amarya sun samu ya samu kusanta iyali amma bai wanka ba kawai sai yake ganin a tsaya ce za a yi wanka ma yan bata lokaci shi kenan aka ba zama aka tafi da shi da aka je aka gwabza ya giya gwabza aka gwabza ya je kira da su abu sufiyan da manyan arna na wannan lokacin abu sufiyan kafin musulunta a wani lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masu shahada to ya rasu shahidai kuma mafi yawancin lokuta ba a musu kowanka ba a musu rikafa ne da suka rasu aka ake kai su amma manzan a sarasa ya ce ya ga mala'iku suna rububin suna yi masa wanka saboda me ya tafi da janaba shi sa ake ce masa hanzala ghasilul mala'ika mm, to ne wannan shi jikansa ne tana cikin yayansa shi abdurrahman ibn al-ghasil ko nisa ake masa laƙabi ne ake masa girma ne take ne ko wani rank ne aka faɗa kakansu eh, shi ne ma'ana abdulhamman ibn al-gasir ƙala akbara ne usaidu wani ali ibn ubaidin an abihi an na husami a aba usaidin yi haddisa da kuma ƙala kuna inda na biyu sallallahu alaihi wasallam ce mun kasance mana gurin za Allah alaihi salatu wasallam fa ƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzan Allah hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mutihima abarruhuma ita shin akwai abin da ya ragowa na yi wa iyayena biyayya kyautata musu bayan rasuwarsu qala na'am sai manzo Allah ya ce eh kaga shi wannan da alama ya kyautata musu ya mutunta musu ya sa sun ji daɗi ya musu bakin kokari suna da rai to kuma sun rasu shine yake da tambaya yanzu bayan rasuwarsu shi kenan an huta kenan ko kuma akwai ragowar ko a zanen sai an ga cewa Allah ya raba ku lafiya eh ka bari tukuna Allah ya raba lafiya a samu a huta to shi ba hutu yake yawa shi bai dauki abin wahala ba balantana ne mu hutu ko wanda ya dauka wahala yake ne eh, shi zai nemi hutu amma wanda ya dauka abu ne mai daɗi zama da iyaye kyautata musu wannan baya magana hutu ne ma yake ina za a ci gaba da yi to shi ne ce akwai abin da ya ragowa da zan ringa kyautata musu da shi ƙwaya na'am manzala ce e khisalun arba'a ɗabi'u ne guda hudu abubuwa ne guda hudu addu'a ulahuma na farko shi ne yi musu addu'a duk ɗan kirki ɗan mutunci ɗa nagari lallai ilalla zai ringa yi wa mahaifansa addu'a zan yi amfani da wannan dama akwai bawan alanda yake gabana mai zumalin yaƙo mahaifinsa Allah ya masa rasuwa ina ga satin nan da muke ciki ne kusan kwanan nan ma ya daga abin nan ya ku amfani da dama ku masa addu'a Allah ya ji kan mahaifinmu gaba daya to duk dan kirki ba wani abu da ya saka mahaifinsa da shi musamman bayan rasuwarsa fiye da ya masa addu'a ko da yaushe ko da yaushe musamman wanda ake ganin suna da riko da suna za a ringa accusing din ku ana cewa ai ko ba ku ma iya yi addu'a ko saboda an kun yi sallah ba ku zama ku ce qul huwallahu ahad uku ta yi bakin salihina to kuma wasu ba ba su addu'a ba shi wancan kana ganin yana yana saka ce ya sashi wa ya ce ce kulo wala gaba uku kawai wa ya ce ya faɗa ana wa ya sha kan ta yi bakin salihina me yasa ba za a yi bayan salihina ba an har dole sai an yi tahiyya ko eh bayan salihina ba a shaɗu Allah ila ila ba ne kalmar shaɗar laifin mai ta da za a cire ta kana ganin yana yin abin da ba daidai ba to kai kana yi shi akalla zai zauna ya ce Allah ya gafarta mahaifansa ya ji kansa ya ji kanwaye ya ji waye. kai kana yi to lallai ya ba ga duk wanda yake so shi ma ya wanye lafiya shi ma ya samu irin wannan yayan su masa addu'a ko wanda yake ganin iyayen sun masa abin da ya kamata ya saka musu da su to ba wani abin zai musu fiye da ya ringa musu addu'a shi sa manzo Allah abu na farko sai ce me addu'a ulahuma. yi musu addu'a wal istighfaru lahuma da nema musu gafara ko da yawa musu mai gafara ta ce Allah ya gafarta musu ya musu rahama ya yafi kuransu ya shiga da su a addu'o'i dai makamantan wannan na farko kenan yi musu addu'a da nema musu gafara na biyu in fadu ahdihima cika wasiyarsu in sun yi wasiya a yi kaza a bar kaza mahaifinka yana da rai ya ce wa ka ringa yin kaza to ba za ka raka bayan ya mutu ba ka ce to bar a samu alallaba in ya mutu na daina to in ka daina bayan ya mutu lalle ba ka cika mai nagarta ba saboda me ka shure wasiyarsa a gefe kuma sanan kai biyayya ka ta ganin ido ce zariya ce in sun gani kai musu ba ta gani ka daina musu su ake yin za ka biyayya ka ringa biyayya dan allah kana jin gardin da kana jin cewa lallai ibada ce ko suna nan ko ba sa nan ko suna gani ko ba sa gani kai kamar da koda suna da rai in ya zama kana musu kana kyautata musu a gaban su amma in ba sa nan baka kyautata musu ya zama kai ma kana da munafurcin biyayya eh biyayya kan munafikar biyayya ce wani kuma munafikar biyayya ba ce munafikar biyayya ce ma inda sai dan sun gani za a yi to da haka dukkan abin da mahaifin ka ya barka kai musamman na kirki ya maka wasiya ko mahaifiya ya taimaka ma wasiya kai kamata ka rike sosai za ka ji wasu tutiyar suke cewa aiwa ne ina zaune da shi ne saboda mahaifiyarta ko mahaifiyar musamman aka haka aure ko kashe jin wannan ko ita eh, eh, matar ta ce ai ina zaune da shi ne saboda ganin mutuncin mahaifina amma da yaron su da na bar gidan a ba ta ganin mutuncin mahaifin gidan inda za ta zauna da shi don ganin mutuncin mahaifinta to ai kalmar mahaifinta yana da tana da mutunci ko da ransa ko ba ransa ko wanda zai mutunta maka kalma a gabanka in bai mutunta ta bayan baka na ai ya zama bai mutunta ka ba ko ya mutunta ka ba mutunci a ciki in haka a infadu ma duk abin da suka alƙawari akai suka yi wasiya musamman wasiya musamman kuma wacce za su zo bayan kafin su rasu su ce ayi kaza musamman ma kuma ta dukiya mutum ya tara dukiyarsa da ya sha wahala da kansa ya nemo ya tara ya ajiye kuma ya zo rasuwa bayan duke nan ya tara ku ba abin da ku tara a ciki ice in ya rasu ai kaza a cikin dukiyar nan misali ko a gina makaranta ko masallaci ko a gina bohol ko wani a ɗauki nauyin wasu marayu ko a ba wani dancin cikin yan uwansa wanda ba shi da gado a ba shi wani abu wanda bai wuce sulusi ban ya wuce sulusi daman kuna da zaɓi ku kun gara ku ijazarsa ku eh, zartar da shi kun gara ku cewa wanda bai wuce sulusi ba amma ku zo ku hana shi ma ga wannan babu kimanta babu daraja iyaye a ciki shine wa infadu ahadihima da cika wasiyyar da suka bayar duk wani yarjejeniya na kuke akan mayafi lalle mutum ya samu ya cika abin zai baka mamaki wasu Allah Allah suke musamman yan uwa sai su ce ina ma ai wallahi wasu a gefe suke fara ce in dai wani ya rasu za a yi rigima kuma yana rasuwar za a yi rigima yana rasuwar za a yi rigima kasa da al'ada zaman kwana uku din nan a kasashen mu akwai wanda baban su ya rasu ana zaman makokin suna zancen rigima ran da ya rasu ba suka fara zancen rigima da za a taso da ita daman tun kafin ya rasu suna cewa an yi rasu akwai rigima an yi rasu akwai rigima yana rasu kuma ana zaman makokin a ran da ya rasu aka fara wannan yana cikin nuna yadda mutum yake da zakewa da zalama cikin duniya da kuma yadda mutuwa ba ta masa wazi mutuwa ba ta masa wazi shi zaki faɗa wancan wancan mahaifin aiko wani bawan ala bai ya zo rasuwa sai rubuta a yan wasiya cewa ya bar dukiya mai tarin yau amma ya binne a kasan gidan da aka in ya rasu su tono in ya rasu su tono da ya rasu ko bayan an yi kwanakin da za a gama suka ringa tono suka ringa tono ba su samu sai suka tuna gidan suka zubar da gidan gaba ɗaya suka rushe daga ƙarshe suka ɗauko ta akwati suna mana suna ta wani tarin gwalagwale da zinare ne suka buɗe sai suka ga an rubuta wannan gidan da ni na gina shi da kaina kuma kun kun isa ku gina naku ya san kafin su samu takardar sai sun rushe gidan kuma aka ga sai suka rushe gidan tsaf sai suka samu wannan takardar ita wannan gida da ni na gina shi da kaina kuma an kun cika maza ku yi na naku ba shi kenan ba to aka yi kamata in ka kana namiji ba ka kana rigima kan garin da mahaifin kai bane a kai ka nemi naka shi ne ka shiga namiji amma wancan wanda wani ya tara idan shi ya tara din kenan Allah ka kyauta karshen mu haka dai wa infadu wasiyati ma yana cikin rashin tausayi da nesa da tsoron Allah ka ga mutum ya rasu wasu matan ma wai kafin su fasa ihun alaji ya mutu sai sun yi sace-sace a cikin lagir sai an lalaba aljihunsa an koya wasu takardu da kadaroyi da waye sannan kuma sai bayan an gama wata makila ma ta buga wata kawarta waya wata kwararriya gwana kan harkar ojorar damfara sai ta ce mata ai kaza da kaza ta ba ta shawarwari ki kaza ki kaza ki kaza ta an gama sitirin din komai sannan sai a fasa ihu ai wani ya mutu Allah ya kyauta karshen mu inda dai yau nan ya tafi shi ma kowa ma zai bi shi duk wanda gani lokaci yake jira mala yace wa infadu ahadihima da cika wasiyarsu wa ikramu sadiqihima da mutunta abokinsu ko eh yana cikin mutunta iyaye yana cikin kyautatawa iyaye kyautatawa dukkan wanda iyaye suke da alaka da shi abokin iyaye in an gansu ko kawar umma ko yar umma ko kanwar umma ko abokin abba ko wansa ko ganinsa ko wani mutum da suke mutunci da shi an gashi a mutunta shi za mu karanta a gaban wanga misali a Ko wannan ma yana cikin girmamawa me yasa ka girmama wannan ai saboda wancan ko ya sa daraja yanzu sabon maza Allah me yasa muke girmama su saboda manzo Allah ko alaihi salatu wasalam kaunar kar manzo Allah shi suke sa su dukkan wani abin da ya shafi manzo Allah ko idan kana kaunar abu sosai kauna ta gaske to duk abin da ya shafe shi kaunar su kake yi mun sha faɗa ko uhibbu li hubbiha sudan hatta uhibbu li hubbiha kalb al aquri wani bawan Allah balarabe ne fatitas amma ya so ta bakan mata bakan fata ita to gaba ɗaya saboda albarkacin wacce mata dukkan wani bakan fata yana son sa a duniya shine uhibbu li hubbiha sudan dukkan yan sudan bakan fata kenan ko wacce sudan jam'u ne na aswad eh ba wai garin sudan ba kawai a duk sudan na ce biladi sudan na kasashen mu gaba ɗaya duk gaba ɗaya bakan fata yana son sa ita kai ba ma ita ba ba wai baka fata ba ko bakin kare ne yana kaunarsa saboda kaunarta to ne kana mai mahaifinka sosai kana mai mahaifinka sosai to duk wanda shafe shi za ka so shi majnun laila ba kai ke faɗa ba yace amurru ala diyari diyari laila uqabbilu dhul jidara wa dhul jidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man man walakin hubbu man sakana diyara amma hubbu diyar sharaf na kalbi walakin hubbu man sakana diyar ita ina zuwa na wuce ta unguwa gidaje diyar laila tsofin gidajen da laila suka zauna ita qabbilu zal jidara wa zal jidara in je in sumbanci in kisa din wancan bangon wancan bangon ma in koma in kisa din sai wancan bangon ya wancan bangon ita kai ka gani sai ta soyayya ta fara tsakanin sarshi shi da garu ita amma ina wa ma hubbu diyar ba wai soyayya ce da garu da bango ta ci tsakanin sa ba a walakin hubbu man sakana diyara san wanda suka zamuna a gidan kawai sai ake kauna gidajen ko eh shi kuma wani balaran kawai shi ma kai fada ice wa uhibbuha wa tuhibbuni wa yuhibbuna qataha ba'idi soyayya ta soyayya ke ice ina san ta tana sona kai tagwata ma raƙumi na yana san ta shi ne ta soyayya tsakaninsu kuma da tagonta raƙuminsa shi ma soyayya ta tsakaninsu in eh, koyar yana son kowa to haka so yake in dai kana son mahaifinka sosai duk wanda mahaifinka ke so za ka so zan yi amfani da wani damar kafin mu wuce abin is not easy mafi yawanci abin da mahaifa su zo da shi daga ɗaya suna so amma ban da guri da kan samu kishi mai zafi a kaddara mahaifiyar rasu to shi kuma sai wani ya auri mahaifiyar to in ba wasa ba sai wannan ya sai ta yi su kishi mai zafi mako nan kwanaki ba daɗe sosai ba an samu wasu yara sai karya mijin mahaifiyarsu karya shi bas suka balla shi in yi zo wuce sai su babba shi kofa ba zai wuce ko ma wuce shi dole a shi wajen iya ya za a yi wanda ya zo yawar mahaifi mutane ya taimaka masu mahaifo a wani ya kafa fara na mazara sa hanyar yanzu wasallam to da aka tun da ya mahaifiyar tana sansa shi ma ya kamata a so shi kuma a mutunta shi a kimanta shi a darajar shi saboda mai kaunar mahaifiya da kimanta da darajar haka shi ma ɗaya satin shi ma matar mahaifi ita ma umma ce ko ko ko ka girme ko da ka girme ta ko ko ma ka haife ta to so what amma sha samun samari su zage su zare mata mahaifin su wai me yasa wai saboda sai mahaifin su rashin kunya ita da mahaifin su kishiyar kishiyar ne sanan juna ne ko da ko ta yi jika da ita eh ita wannan sunanta mata wannan ma sunanta mata ko duk kuma matan mahaifin su shi ruwan ruwansa zaki bari za masa bari fadan kurman yawa yake shiga abin da ya kamata yake eh in dai ba abin ya kai da taba lafiya ba to wannan za su ce eh ya ka taba musu mahaifiya ko amma su zo su yi ko su wai ka ɗauki sa'ad a wannan bangaren eh ce umma ke kin kina da mutunci ki yamce ma yafi mu kina da daraja kake tsaya kira kula wani jari shi kenan su mata wa duk su abin nan shi ma yanzu kwanan wani abin tausayi abin maushi na ji a gidan rediyo wasu yara sun casa ma yafus ana hirar shi a gidan rediyo kuɗi ke tsotsayi ne su ma kuɗi suke za ku ƙara ya ce an yi ƙara wani mai zai hana <laughs> wani ji so in yi ƙara mai zai hana a gidan rediyo fa wallahi wani na ji kwanan na san ta ina wasu sun kuma sun ji wannan ko ko in ya ƙara Allah ya kyauta ƙarshen mu kaga lalle an kauce wannan koyarwa mai kyauta addinin musulunci ba daɗi kan ba daɗi sosai mutum ya ga mahaifiyarsa musamman wacce ta shekaru ba tana mata rashin ba daɗi amma kai a matsayin ka na mai hankali akwai hanyoyi da wanda zaka iya mai din ba sai ta kai da kai da kanka ka ɗauke wani abin duka ka dake matar mahaifinka kamar karatun mu na ranar juma'a ko akwai faɗan da in yi kanka in ka kai naushi kanka kana wasa in ka kai zagi kanka kaza ka to abin da ya fi riba a cikin faɗan ka a yi shi kawai eh akwai faɗan da kawai ka a yi shi shine riba saboda in dai za ka yi wani naushi ko zagi ko rashin mutunci dukkan ka zai koma kamar ka ɗaga kai ne ka tofa yawo a sama ina zai faɗo ka to abin da ya fi kyau a nemi hanya ta maslaha in ma mahaifin ne a zauna da shi a da matan mahaifi mummuna abu ne balanta na kuma shi kansa kansa mahaifin Allah da fasiri ita wa kiramu sadiqihima da mutunta abokinsu wasilatul rahimul lati la rahima laka illa min qibalihima da kuma tare zumuncin da ba ka da hanyar wannan zumuncin sai ta hanyar su ta hanyar mahaifa zumunci bangare bangare akwai zumunci na nasaba sababuhu alwilada akwai zumunci sababuhu arradaa ba mu da shi sosai ko wannan ba fi shayarwa ba alwilada haihuwa kenan mahaifi da mahaifiya dangin su kaga wannan shine zumunci wanda kai za a saurayi kai kai shi ka ne kawai ko tunda baka da radaa ai kuma zumunci ne zo maka nan gaba shine mai sababuhu almusahara asihriya na sarakuta ko kaga kana matashi wataƙila baka ka wasan suwa za ka sarakuta da su ba to amma abin da gizo yake saka an baka wata ba sai wancan zumunci da zai zo maka sama ta kai sai ya cinye gurbin wancan maka wasa ba a rayuwa ka sha gani ai ba wasu an ce maka wani abin a janyo maka misalai ba ka sha gani na sha faɗin misali a nan za ga cewa mutum ya taso a ƙauyensu kowa da kanta a hannunsa ƙafa kowa da faso kan kowa da kirshi misali ba ba mana ce kowane kawai ake da wannan ba a misali ake faɗa shi kenan mahaifan suka zage sai karci ƙasa suka yi noma suka sayi da suka sashi a makaranta ya tafi ya tafi ya tafi har kaushinsa ya goge kircinsa ya wanke idan eh, ƙasa ta ɓace korarsa ta kaushe ya goge ya kile ya yi kyau ya yi fesa ya ta sayar da shi duniya ta fara zama ya fara kyalli duk wancan ƙauyancin da ya hair hair da yake faɗa da ya wuce ya zama ɗan birni sosai ya sha ruwan famfo ya famfari. kawai rana tsaka sai ga wata ya birni ya ɗago ta gan shi aka fes ta da ta damar can haka yake ita ba ta san shi da faso ba balantana daratsa balantana kirshi balantana kora duk ba ta ga wannan ba lokacin ya gama kilewa shikenan kuma wai idan wata ranyoyin wayancan kauyen da su suka shuka shi ya fito ta tsinka na ɗaya wayin sun zo sai ta ringa cewa yan ƙauye sun zo shi kuma yanga cewa yan ƙauye na sun takura mana wallahi ba na yi da yawa kuma wani ma kunya yake ji ya ga iyayen can nasa da suka shuka shi ya fito kunya yake ji da gansu akwai wanda kirikiri shi bai magama makarantar ba mahaifinsa ya kawo ziyara da ya ga mahaifin a sha'asa a gabara ya ce ba mahaifinsa ba ne akwai yarinya kuma da ni ta gaya cewa wancan ɗan aikinsu ne alalin babanta ne ya ragota makaranta mahaifin ku ta ce a ɗan aikinmu saboda ta kire ita ta gan shi wani a sha'asa a gabara to kaga irin wannan wannan alaka wannan zumuncin muka wasa ba sai shafi wancan zumuncin sai ga a cikin gidanka amma ka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ba su da sai ba su da sakat sai wancan dangin kanan matarka yayyanta a wata wani wasu ma abokanta kawai wallahi akwai gidan da na sani wannan ba labara ka bane ba wallahi na san su wanda direban amarya gidan ta yasa aka kori dan gidan babban dan gidan direban amaryar ba direban gidan direban amarya ya sa aka kori babban dan gidan uban ya kore shi fata-fata ya saba direban hajiya ba ma ya saba hajiya ba direban hajiya a kan shi ba zai iya kwanan tsoro ba ya ce sai zai koma ɗakin wani shi kuma shi ba za a kama su direba ɗakinsa ba ya zai ga ɗakin da ya kamata direba ya zauna kuma a ce ya zauna shi wajen gida ɗakinsa kuma aka ce to direba da sai ya zauna sai ka zaɓi ɗaya in or out aka tada rigima uban ya ce to huta kai ka ban masa kuma ya bata yi ban masa kuma ya zo wani baya tambaya duk da irin wani baka su ɗan tsibace tsibace a tsakani ko amma dai ana faɗa maka lalle kaka bari zumuncin nan da ba ta hanyar da kake da shi sai ta hannun su ka bari ya yanki duk zumuncin da ka san mahaifinka yana yi mahaifinka tana yi to in ya rasu ka bari ya yanki idan yana jira ya koyi mai amma manyan rasu A <coughs> akwai misalai da yawa da ba so mu ja ba amma dai barin kan ba misalai guda biyu haka ko ɗaya ma wataran bayan rasu zara a nisa wato sana sai Abubakar ya ce sai na Umar sai yi na Abubakar ya ce sai na Umar an duma yace zo mu je gurin ummu barar ya baiwa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ce zo mu je mu gaishe ta manzo Allah ya saba yana zuwa yana gaishe ta suna zuwa ummu aiman tana ganin su sai kuka sai kuka sai suka ci haba ummu aiman me zai sa ki ringa kuka ta saba ta gansu su uku dakaltu ana abubakar ibn umar karantu ana abubakar ibn umar zabtu ko ko da yaushe kamar Allah mun tafi tare da abubakar umar mun shiga mun fita duk ko da yaushe tare da abubakar umar to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi abubakar da umar suna jiran tafiya to abinda manzo Allah yake za su ci za su dora daga inda ya tsaya ka ci dan manzo Allah baya yi sun daina sai suka tafi daga ci abinda yake yana kai ummu hani ummu aiman yana kai mata ziyara yaje suka je suka kai mata ziyara kuma kasa abinda yake faruwa kenan shi da suka ce yana da cikin amfanin irin wannan ziyarar za ka yi wanda ba mahaifinka ne ke sada wannan ziyarar ko mahaifiyarka yana ganin kai maka in bai wasa sai kuka sai kuma fatan alkhairi ga shi wancan gida ba dan yaranka ba ko kuma ba dan kaje kai wannan alkhairin da kai ba ko an biyo shi ne wataƙila kaje ka dan kai wani abun kasafi haka daidai gwargwado ko baka je ba an ka tura za ka cewa addu'a kala kala zai wancan da tsohon zumunci ne ya tashi kaga yanci ne ba to ummu aiman tana ganin sai kuka sai suka ce ya umma aiman kin abin da yake wurin Allah ya fi ga manzo Allah fiye da duniya da abin da yake cikin ta ta ce aini ba wai ina kuka bane akan ban san abin da yake wurin Allah ya fi abin da yake duniya ga manzo Allah ba ce abin da yasa na kuka kawai dan naga wahayi ya yanke daga sama eh da an ta ga manzo Allah wanda ake wahayi kai tsaye direct connection daga sama zuwa ƙasa take gani me yanzu babu sai kuka su ma sai suka fashe da kuka sallallahu alaihi wasallam sallam wa radiyallahu anhum ajma'in me muke so mu dauka nan kaga da abubakar da umar radiyallahu anhuma sun tsara zumuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sadawa misalai da yawa ga ka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa alaihi salatu wassalam lokacin bayar rasuwar Khadija radiyallahu anha kaunar Khadija ta sa duk wani mai alaka da Khadija manzo Allah yana gina mashi ta kanafe sa a yanka rago ya ce a dadda wannan ragon a rarraba gidajen kawayen Khadija gidajen kawayen sa ne kawayen sa ne kawayen mata sa gina sallallahu alaihi wa alihi wasallam karshen zumunci karshen mutunci eh wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai wani dattijo ta sallama sai ko aga manzo Allah ya firgiti ya tashi ina ka saka ina ka aje shi fada fuska da tabarma fada yake Allahumma hala ala ce fa ya ji murya irin ta Khadija hala bintu Khuwaylid da uwar Khadija mune shi da sai ta tana masa wancan matarsa sallallahu alaihi wasallam to haka ake so kai ma an kaga yan uwan mahaifin ka lallai ka rinka su a jiki ka rinka zuwa kana gaji za mu ga misalai da yawa ne wasilatu rahimun lati la ka illa min qibali ma shabina wa min na'am wasilatu rahimun lati la ka illa min qibali ma da tsara zumuncin da ba ka da zumunci sai ta bangaren su kakka bari zumuncin sarakuta ya cinye zumunci na jini na uwa da uba ba kuma a ce maka surkanka a ban ayar bane amma zumunci mataki mataki ne ko eh thumma al-aqrab fal aqrab kowa da matsayinsa kuma kowa ba shi daidai matsayinsa na'am حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عاصم لنا شيء عاصم نحجدنا برواية الحفص أنا عاصم كذا تدو بيكينا لاش قارئ يقاس إيه محدث أما حديث بكتير رسوسي كم وسمى الله صلى الله عليه على أبي صالح على أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذا فيقال ولدك استغفر لك لك أبو هريرة kaga hadisi ne mawqufi ko wato magana Abu Huraira amma ana sai dai ya tabbata marfu'i a cikin kaje silsilatu sahiha ah, ibn majah tukun ya rawaito hadisin marfu'i ah, cikin babu kitabul adab babu birrul walidain da kan ka samu silsilatu sahiha hadisi na 1598 ya tabbata marfu'i me ma'anar marfu'i daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da magana wannan la majali lil ra'yi fihi ko eh ba zai yi abu da ya faɗa sa kan wannan magana yace turfu'u lil mayt ba'da mawtihi darajatuhu mamaci akan daga darajarsa yana cikin kabarinsa bayan ya rasu ga darajar ta daga bayan kuma mutum ya rasu in ba shi da wani sos da za a karanta na sarka jariya da sauransu ba ta inda za a yi darajar ta daga ko a inda ya tsaya a nan ya tsaya kawai to amma mamaci kawai sai ga daga masa daraja lokaci daya sai ce ai rab ya ubangiji ayu shay'in hada ta ina kuma wannan daraja ta daga ayu in hadhihi ta ina wannan daraja me wannan kuma Wani daraja fa ta ina fa yuqal sai ce masa Wala duka astaghfara lak ɗanka ne maka istighfar ne ma gafara daraja ta daga me yasa ɗan mutum ya masa istighfar malamai suka ce a cikin wannan hadisun da muke karantawa akwai falalayin aure ko babu sai na ke samun ɗani a sai an yi aure ba ko sai an yi aure ke samun ɗa sannan akwai falalayin aure kuma akwai falalayin auren mace ta gari shi ma in ka zama nagari ka auren mace ta gari za ku samu ɗan in sha Allah ku ba ki kokari gurin yi masa tarbiyya ko sai fata Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya mai shi me nagari ta nan za a samu ya ringa yin addu'a bayan da ranku ko bayan ranku da zai taimaku muku addu'a ba zai muku biyayya ta ganin ido ba in kuna na yana wani aiki dan ku in kun rasu ya daina ba zai wannan ba an gane a ga wannan lalle akwai falalai yin aure a jiki wanda bai aure ba shi isa ba wasu yake cewa duk girman mutum in ya rasu bai aure ba sai a ce ya koma ya koma mana ko da yaron da aka haife shi ya koma wani sai bayan shekara 35 ko 40 ya koma shi ma duk komawa su gani Allah ka ji kama. me yasa cewa ya koma ba shi da wani magani zai masa addu'a tunda aka wani akwai falalar yin aure da kuma yi wa iyaye addu'a a ciki wani ya koya maka lallai kai rikin kome yin addu'a ga iyayenka kaje daraja ce take me kaguwa wasu da yawa suna kamar da muka wuce hadisi a me ya ragu bayan rasuwar mahaifa na yi musu biyayya kyautata musu manzo Allah ya sa masa na farko addu'a lahum wa istighfar lahum ko yi musu addu'a da yi musu istighfar to yanzu za ga da yawa wasu yayan suna complain cewa me lokacin da mahaifin suka yi musu bajinta suka kashe musu kudi suka yi musu bakin kokari a rayuwa har su zama wasu sun dauko hanyar zama wasu sai Allah ya mahaifin rasuwa bayan rasuwa suka zo suka zama hamshakai manyan mutane da can suna talakawa yanzu kuma sun zama manya-manya wanda ake rawa. amma suna takaici suna da suna jin haushin ba mahaifarsu balantana su ji wannan daɗin a shiyar ɗin daɗin da su an gane to daga cikin manya manya hanyoyin da za su buga shi mun karanta wasu daga shi guda hudu ko ba su kuma za mu karanta addu'o'in nan da kuke yi suna ɗaga musu daraja zuwa da za ka wa abokansu yan uwansu ko duk da suke kauna din nan shi ma yana cikin abubuwan da ya ragowa na ma biyayya har yanzu ka faɗi ba shi ma yana cikin musu biyayya je ka samu abokansu yan uwansu zumuncin da ba a sarar shi sai ta hanyar su je ka sarar shi in ji wa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن مطيع ابن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة محمد بن سيرين yake cewa ina cikin manya-manyan tabi'ai wata ran muna nan gaban mun kasance a gaban Abu Huraira muna gurin Abu Huraira wani dare a wani dare sai Abu Huraira yake cewa Allahumma ghfir li Abi Huraira ya Allah ka gafarta Abu Huraira wali ummi mahaifiyata ma Allah gafarta mata wali man istaghfara lahumma kai duk wanda ya ci Allah ya gafarta wa Abu Hurairah da mahaifiyar Abu Hurairah shi ma Allah gafarta masa Allah gafarta Abu Hurairah da mahaifiyar Abu Hurairah dukkanin mu'mini da maza da mata ko eh <coughs> in kana so shiga cikin addu'a Abu Hurairah to ka ce Allah ya gafarta Abu Hurairah da mahaifiyar Abu Hurairah to shi ma Abu Hurairah ya ce duk wanda ya faɗo na shi ma Allah ya gafarta masa kaga wata hikima da wani fiƙihu na sabon manzo Allah fiƙihu irin na Abu Huraira yau kan saduwa yau mahaifiyarsa sai ki ganin ya zai ya encouraging din mutane ko ya musu allura kowa ya ta wannan addu'ar ai ta yau mahaifiya Abu Huraira addu'a babu tsayawa sai ce to duk wanda ya addu'a shi ma Allah ya da masa kaga da wuya ka ji wannan baka yi addu'a baka yi mako ah mu ni ma ba yanzu ga na yi ba to addu'a sabon manzo Allah wasa ce malam ai ba wasa ba ce na'am qala li muhammad muhammad bin sirin yake cewa fa nahnu sai muka kasance tabi'ai kenan a lokacin yace tsagfiru lahum ma muna nema musu gafara hatta nadkhula fi da'wati abi huraira saboda me saboda mushrikin addu'a abu huraira eh in ka ce Allahumma ghfir li abi huraira wa li ummi abi huraira ka kashe cikin addu'ar abu huraira ba kai ma zaka yi duk dabarun da zaka yi domin me dan dan wa yake da suna dan a ringa yi mahaifanka addu'a me ya fito mana da shi anan abin ya fito mana da wata formula haka abu huraira ya bi hanyar da za a ringa yi masa addu'a da shi da mahaifiyarsa to kai ma kai hanya kyakkyawa da zaka zanyo a yau mahaifanka addu'a abin so ne to kuma a ɗaya ɓangaren in akwai duk wata hanyar da zaka sa a yau mahaifanka mummunan addu'a to wani abin ke an gane kaga wani hanya ce mai kyau don ma mahaifiyarsa da shi addu'a to duk hanyar da za ka bi mai kyau a ce allah ya ji kan mahaifa allah ya gafarta musu allah ya sa su mutu allah ya kasa allah ya kasa to a wani abin ka bi ka ci mun gane wani allah ya gafarta mana gafarta abu hure da mahaifi abu hure da yamu gaba ɗaya da duka musulmai maza da mata نعم حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر تو اشجع جعفرين ده قال أخبرنا, أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له daga abu huraira manzo Allah sallallahu mai cewa me yasa ina nuhatu anan me yasa ina nuhatu aina nuha me yasa ka ce sadaqatin jariyatin hmm? badal ne badal ne me na sala <laughs> badal wani iri eh? wani iri <coughs> بدل ba muna da kala nawa kala بدل المطابق قل آه، بعض من قل بدل للشمال بدل الغلط بس ما suna karar بير بدل su بدل كل من البعض رحم الله أعظما دفنوها بسدستان طلحة الطلحات هذا أقول بدل بعض من كل شيء سنة ko qum ila illa qalila nisbahu kaga nisbu ai ba'dun ne min al-layl ba kulluhu bari to amma wannan badalul kulli min al-ba'd kishe wannan sai bar misali wannan bai ce rahimallahu a'zuman dafanuha bi sajistana talhata talhat fadin talhata talhat ga a'zuman bangare ne na talha ko ba talha din ne gaba ba almuhim dai ba na hawo muke ba wannan badali ne kamar yadda malai fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-abd idan bawa ya rasu in qata anhu amalu aikinsa gaba ɗaya ya yanke masa tunda ya daina yi to ya daina samun lada ko in ya zuwa ko abin da zai iya yi ne zai iya sujjana zai iya salati zai iya kiramun lari zai iya sadaka dole ba zai iya ba istighfar ba zai iya ba motsawa ba zai iya ba fa illa haula wala quwwata illa billah ba zai iya ba mu manzo Allah sai duk da kara su duwa na gwan sun tsaya to tunda kowanne sun tsaya amal aikin ya tsaya to ladan ma ya tsaya shi yasa wannan hadisi yana nuna mana mai lallai kafin ka sun ka kokari ka yi alkhairi da yawa musamman kuma cin aikin da za ka yi kai abubuwan da za a lissafo tun da riba su ta fi yawa ko eh ba wai aikin da kai kai kanka za ka yi ta yi ba ko a wannan duniyar ma yanzu masu masana tattalin arziki da ɗabi'a ɗan adam suna cewa ai da kabo kana ta wahala kullum ka ringa aiki kana samu a kullum wanda ke abin da zai ringa kawo ma kana huta an gane mai son shi kai abin ba hada ba mata kamar yadda suke faɗa eh ka yi shi ta hanyar basira da hikima inda za ka yi satin ɗin wani abu ko da ka sha'awa da ta ɗan wani lokaci ce wata ran kawai sai da je ka huta amma ce kullum sai kai da karfin kullum sai kai da karfin ka za a zo da karfin babu garan amma ba lafiyar to a lokacin ya zai shi sai ga gwamnati ta dan faffaci ka wani abu ita na ajiye maka fansho da rajuti da waye ko ko saboda waye ka karfin da kai tafi ka ajiye komai ba masu dabarar duniya ba kenan suke faɗa wannan duk lokacin da kaga cewa suka ce wai ba wai bane ba kuma haka ne ba duk lokacin da kaga cewa sai ka motsa kake samu to san fa cewa kai lalle haizu kana cikin talauci ko nawa kake samu ko yaushe kuma da lokacin da ga cewa in ji su in ga cewa duk wata kake samu ka san kai talaka ne ko nawa kake samu masu kuɗi a garin su ne masu samu fasakan wannan su ne manyan masu kuɗi fasakan suke samu sai masu biya musu wurin kuɗi per minute sai per hour to kai per month <laughs> kaga abu ai ba kan tare shi sai ka dana kira abin albashi yayi da ya dan abin da sai ga an fara cin bashi Allah ka sa mu dace to wannan wannan bakwatance ne na duniya to na ga harkar lahira lalle mai hikima mai basira shi ne zai yi ayyukan da ko da ransa ko ba ransa kuma yana da yana duniyar ko ya aikata ko bai aikata ba yana samun lada kana duniyar akwai abubuwan da zaka yi na alkhairi wanda za a ci gaba da rubuta mana da ko da ko kana bacci ne suna irin wani abubuwan da zamu karanto a cikin wannan hadisi na'am na ce idza mata al-abdu idan bawa ya rasu in qata'a anhu amalu aikin sa ya yanke masa ba ladan da zai samu illa min sala sai abubuwa guda uku za ga wasu hadisan sun ka kawo da yawa amma duk abun kadin kudi sun dai suna shiga cikin abubuwan nan guda uku wanda ka dauka wani malami ya kawo su ya jera sabai ta kan waka ya ce a hadita fi shi'ri to khudha a hadita fi shi'ri ya zaba su gurin guda goma sha uku ya lissafa to da haka duk wani da in ka irge saka sun shiga cikin wannan hadisin na manzo sun sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace illa min ah, sadaqatin jariya wani sadaka mai gudanawa mai ma'ana mai gudanawa kana da rai tana tafiya bayan ka su tana tafiya alal misali kamar masallacin nan ko a gani masallacin nan wata gidan zama ba makarar shi kuma ko yana gari ko baya gari za a yi sallah ko don ko yana tare ko bayan bashirin za a yi mai ta gwamnati sadaka ce mai gudana to insha Allah an yi da kyakkyawar zuciya da niyya mai kyau zaga ana samun lada kana bacci kana waye aka zo aka yi amfani da gurin ka samu lada har kamar gine-ginen makarantu kamar gine-ginen magudanar ruwa duk yana cikin sadaka da kamar gina shuka bishiya haka da bohol bohol da ake yi duk dai wani abu da bayan Allah za su ringa amfana da shi ka je ka yi shi to yana cikin sadaka mai jariya za ka ci gaba da samun lalansa matsawar matukar muddin ana amfana da shi kana da rai ko baka da rai kana gurin ko baka nan kana tunawa ko kamanta an gane shine illa min sadakatin jariya sadaka da an santa ko jariya daga jara ne ko jarin jariya sadaka mai gudanawa cike ci gaba da aiwata cikin mutane na biyu aw ilmin ko kuma wani ilmi yuntafa'u bi da ake amfana shi kaga sarka wacce sarka kenan ta wannan bangaren sarka kala biyu ce akwai sarka lazima akwai jariya me ma lazima sarka dan kai ta yanzu kenan ta tsaya ladan yana nan amma ita ba a cin gaba da moriya da ita kamar ka dauki abinci ka ba almajiri yanzu ya ce ha ka samu lara ko amma yanzu ladan in an jima kuma samu ladan wannan ya tsaya kenan a ga wannan ba kenan sadaka jariya to akwai kuma sadakar take mai gudana irin wannan wanda muka safa to ko sadakar ka tashi kaga zaka yi daukar dubu daya ina ya kamata ka sa wata kila ana contribution din gina masallaci in ka ba wancan zai je yanzu zai kashe wa gidansa da iyalinsa ka samu ladan mai yawa a macin kuma ka sa masallaci ka sai bulluka aka gina kaga irin nau'in sadaka ko jariya ce to da haka in ka tashi yana cikin fiqhun mai bauta ko kudi ya tashi kashewa ya ga ina ya kamata ya sa ta zai masa sadaka jariya ina fata an gane kwatancin na yi mai girma an gane? an gane mai girma? masha Allah awa ilmi yun tafa'u bi ko ilmin da ake amfana da shi ilimi maza ce yun tafa'u bi wanda ake amfana da shi akwai ilmin kuma da ake cutuwa shi kuma tsiya ce jariya wannan sadaka jariya wancan kuma tsiya jariya ema man sana fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah la yanqus wa man sana fil islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah man da'a ila hudan كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثام من شيء هذا wannan tsiya ce jariya in mutum ya shuka misali mun sha bada wannan misali kuma na yawan da misali ya shi a ce mutum shi ya fara kawo kayan shaye-shaye unguwa a gurinsa kowa ya kowa to duk wanda ya koyi wannan duk sanda ya sha shi ma yana da kamashi saboda ya shuka tsiya jariya akwai wani irin fina da ake na basa sai wani balarabe ya shiga cikin wani kulob a turai suke turo masa irin fina-finan sati kuma sai connecting din abin automatically in yazo zai rabu zuwa abokansa daga inda yake daga account ɗinsa zuwa account abokansa ya biya kuɗi na wajen shekara biyar ya yi haka ba a fi wata da ba sai Allah ya mara rasuwa to abinda ya ba da mamaki shine mai fina-finan basa ana makabarta za a binne shi sai abokinsa yana cikin kawai sai ga wannan fim ya shigo ah, sai ke maki to ya aka yi wani gashi a gaban mu za a binne shi kuma gashi ya taro min da wani abin da aka sa kare sai yake zan kai wannan ko ba daidai bane sai ji wani abokin nasa ya kalle shi da take suka kalli juna haka shi ma ya shigar masa abin da ya daure musu kai ana makabarta ba gaban binne shi aka binne shi bayan sati ɗaya sitin suka haɗe sai gurbin su me ya faru ne da suka bincika sai ga ashe biyaye wata wani kulob ne ya biya da haka tsawon shekara biyar zai ringa zo musu automatically ya da ya kuma yanzu ya rasu Allah ka kyauta karshen mu ya za a suka yi tracing ɗin wannan kulobin din suka je suka ce to ai su ba za su hana wannan ba su daina releasing ɗin wannan fina-finan ba sai dai in shi ya hana shi kuma ce sai suka ce sai su su bar password ɗinsa su goma san password ɗinsa da aka suna ji suna gani sai bayan shekara biyar za a daina ya jari shi sai aka zama sababi ko ya yake na yaɗa wani fasari ko ya kai bakin kokarin ka bakin kokarin kai wani in ka ka shaye shaye unguwa musamman yanzu a Kano mata hatsu mafi fiyoyi mata ma wai shaye shaye suke a Kano shekara wajen nawa kar mace take na daya shaye shaye ana maganin kaba kai yana kuma abin har yara ma yanzu jarirai wai yaro yanzu kuka sai a dora masa wal iyadu billah to zo nan bai shaye shaye ba dole mai gaiso yato tunda tun yana tun bayan ya sha aro kuma sannan an kuma dora masa shi ma ya sha waye bai shi kai mata kuka in kai ka kawo wannan uba kana ganin yadda zaka samu ai Allah ya kiyaye ni to maza ce au ilmin yuntafa'u bi ko ilmin da ake amfana da shi ka ka tashi ka samu ilimi amma ilmin da me za a amfana da shi ilmin yuntafa'u bi malamai su ce ko da ka karanta raka baki da baki aka iya wannan yana ce ilmin yuntafa'u bi ko kuma yanzu zaka ce ka saki ma sun shiga su malam wani su malam wani su da su Allah ya gafarta musu amma ga sunan kamar suna da rai akwai ilmin su an sajjala a saki yana nan ilmin yuntafa'u bi ko kuma ta'alifat shi kansa imamul bukhari ya rasu shekara dubu da wani ko amma ga talibin sana an yanzu ilmin yun tafi bihi da haka ilmin babi ne mai faɗi kuma ka ce kai baka ilimi mai zurfi ba ya zaka shi ma zaka iya shiga smartin zaka iya karatun mana shigar da magana wa'azin kasuwa ko zaka iya zuwa ka sai ka sasakin nan ka je ka yada ko da bakar da ilimi idan ka yada kai makana da kamar saboda ka yada abin ko in ka je ko ka sai yan kutai ba da bisa kayan da ta faida ake sayarwa ka rarraba inda ake da bukatarsa haka dai duk wani abu ko kai wani sanadiyar zuwa makaranta ko da kai ba za ka iya ko kuma ka ɗauki nauyin wani shi ma je ilimin shi ma duk kana da wannan saboda ka yi sababin wannan abu me dai ake nufi kana samun ladan abin da kai da kanka ko abin da ka zama sanadiyar yinsa aw ilmin yuntafa'u bi ko ilmin da ake amfani da shi Allah ka raba mu da ilimin da ba bashi da amfani awwaladin salihin ko da nagari da amma nagari da lahu wanda zai rangai masa addu'a to shin da nagari sai wa mahaifinsa addu'a ne sannan mahaifin ya rinka samun ladansa tambaya ko kuma da nagari ne yayi addu'a ko bai addu'a mana mahaifin yana samun ladan samun ladan idan ɗan ya zama yana tarbiya yana aiki da da kyau saboda shi ne sababin bayan sa ya tsaya tsayin daka ya masa kaza ya masa kaza da kyau wani hadisun kamar da ya faɗa da zuwa su nuna falalar aure zai hana kuma da kan tsaya bayan falalar auren kuma yana nuna falalar mutum ya tsaya ya wani ayan tarbiyya ba ka zama kaza ba ya yaki koran yanzu wallahi an gwanan musamman irin irin nan akwai yaran da tun bayan asuba za ka na ganin su sai har wajen karfe akwai wanda yake cewa sai sun kai wajen karfe kusan ɗaya na dare wani lokacin a zai yaro ba zai lalace ba ina na yansu suke ko almajalisa da masu kula da su amma ce yaro ya fito tun karfe tun asuba ba asuba fara za a su iyayensu ba sa kula su je makarantar arabiya ko su je makarantar boko to ba dole duk wani shari su zama makamashinsa ba ina nauyin da Allah ya ɗora ma ba fa irin wannan ne da kai za ka amfana da su ba bayan ka rasu dan da ya zama irin hawa ke yawa gari da uku da madara ka zai zai ma'aduwa ne ma bai tuna yadda ka sake shi sakarere ya tsine ma ba Allah ce wa rabbi irhamhuma ya nisa saghira ka ce Allah kai musu zafara karamta musu kamar yadda suka tarbi to kai na tarbi da kai musu kamar yadda suka tarbiyyance ni ina yaro to dan naka yana yaro su tarbiya kai masa ko ci zo mu ya ci gudun jiba wasu duk dukkaninmu nan da mahaifinmu suka tsaya tsayin daga suna da hali ko ba su lalai suka zaraje suka tsaya muka karatu ya kake ji in ka kalli sa'anninka wanda ba su yi wani abin da kai ba za ga wasu wallahi kwanaki na je asibiti na kai matata na ga wani dangata ne number one mahaifinsa sa shahararren mutum ne lokacin nuna dare kai ba ma shi ba kana jin shata yana wani umar ɗan dole na gwandugo waka to direbin mahaifinsa ne wala ya zo zube ya gaishe ne abin na bai ɗauka ba yanzu ya zama mai gadin asibitin mutum saboda ne gata ya samu lokacin bai karatu ba ko na aka tara ma shi kashewa kowa ya iya yanzu biliyan taɓa sama ne za ka iya kashe ta a yau kashewa kowa ya iya nema ne ake koya ko nema shi ne ake koya amma ka shewa kowa ya iya don ka tara mutum kuɗi baka tara masa tarbiyya ba ka nuna masa duniya ba ka sa masa lissafi ba sai zama asara da haka wannan ba karamin muna abu ne ba ka haifi ɗanka na cikin ka sake shi akan titi kuma sannan a zo an yi magana a ce wai za a hana mutane yayo a maganar sarki a wani lokacin tana da kan layi maza da tabbas ya ce ta zawajin wadu da waluda fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku auri matan da kuke so suke son ku sanan masu haihuwa me yasa saboda zan yi albasari da ku a cikin al'ummatai ranar alkiyama a ranar alkiyama za a nuna yawan al'ummatai shi sa nan musa ko daga wucewa wuce lokacin isra'i ya fashe da kuka cewa allah ya turo yaro daga bayansa amma wanda ya shiga aljanna cikin cikin al'ummarsa sun fi yawa akan wanda ya shiga a cikin yahudawa to wanda za shiga aljanna ke ake magana ko ko kuma kawai shi kenan kowane eh, taron kwaram da hama shi kenan da su za a je manzo Allah ya alfakari da su oko da madane ko su zizi wanda suka zille wa addinin Allah ko zai alfakari da wannan ba saliha ake nufi wanda zaka ba tarbiyya kai ba shi kokarin ka shuka rayuwarka kamar yadda kai ma ka shuka wasu suka shuka ta rayuwa ka fito ka zauna ka zage amma mutum ya zama yana da san kai Ina cikin san kai kai ta aure amma baka so garki yayan kai kawai auren kake so ayan baka so to kuma wani ya ce ma ba za ka tsari ba tsari ba kayyade iyali ko kayyade iyali wani abu ne tsara iyali wani abu ne jabir bin abdullahi ce kunna na azilu wal qur'an yanzilu yace mun kasance muna yin azalo me azalo mutum ya zare jikinsa lokacin da ruwansa ya kusa fitowa ya zare jikinsa daga jikin matarsa sai zubar da ruwan aure me aka yake nufi eh ka samu ciki ba tsarin kenan ba ice wal qur'ani yanzu ne daidai wani lokacin kuma qur'ani yana sauka da ba daidai bane ba qur'ani zai ce a ko na abubuwan da ake a saki yara yan yawa gari mutum mutum mutum mai faci mai faci a kan titi matansa uku mai facin ke ba mata uku kuma a gidajen haya kuma haihuwa yake babu kakkautawa kuma wanda yake kula da su akwai wanda aka bayar labari kwana matan sa fa uku ba shi ma kuma shi da halin sa ba amma abun bakin ciki abun haushi wasu ce ayan su tafi bara sai ce ayan su tafi bara ko zai sasu makarantar boko ka ji kyan shi shaidan in ba shi da lafiya zai je a kai shi asibiti su waye asibiti waye likita ne ba dan boko ba ne to kai mai sa ba ka sa ɗanka da naka je ba na rasa wannan fikiwa wani wani malami shi mawai wai wa'azi yake shi ma babban malami ne masu tafi tana nakuda nakuda take ice wai ka kai ta asibiti shi bai da asibiti ba me yasa asibiti fasikai ne mujrimai ne yahudawa to ya zai mata tunda ba lafiya ice to yan ce lakani kasance lakani kala kala ne akwai lakanin da wani malamin sai bashi cewa ya zo na ya tsura fitsari in an ba ta inda shara za ta haifi. Allah rahama da musu basirati wai fitsari zai yi zona ya ba ta sha shi ne lakarin da aka ba shi aka aka ba ta da ya sauto kuma wannan nasar ta zai fa zuwa ga addini ba mutum ya zauna ya tankaban kaura kuma ya rasu ta addini shi sa wani malamin ce a baitin la'ana ma a direkta dini walau adrakta hu a ra'aita dina fa kam yu'za ila al-islam dhanbun wa kullu zambi dhanbul musulmi ita ai baka samu addinin musulunci ya wuce la'anta ina fari yake tas baka same shi yanda yake bane da ka same shi yanda yake da ka ga addini mai kyau ice so dai ga an nasabta addinin musulunci wani aibu amma ba aibun musulunci bane ba aibun musulmai ne a yanzu ba musulunci muke kanta ba suka ji abin kodar jiya muna wani karatu wasu yana suka ce kawai lalle na gaba ya gaba na ce na gaba ya gaba kan an karanta ba su suka ji cewa su na ba su yi wannan ba wai shi ne lalle na gaba ya gaba to sai ka ji abubuwa da yawa ana nan sauta a musulunci shi sa wai wani malami duk da maganar sa malamai suna cewa kuskure ce yake cewa ya je turai ya ga musulunci bai ga musulmai ba kuma ya dawo kasashen musulmai ya ga musulmai babu musulunci me yake nufi wai wai ya je ya ga amana da wayewa da zaman lafiya da ƙaunar juna da da sauransu ɗabi wani da musulunci ya zo da su amma kuma da aka wancan ba sa musulunci sai abin kai mata ba mai a ɗauka a kama shi a mandajar wani masallaci zai zo wani ba masallaci ba wani a najeriya nan zai biya wa barayi wanda za su je ana labbaik allahumma labbaik ana zagaye ka'aba ya biya musu wani zai ta a can saboda kai hankalinka ya tafi kana roƙon Allah ba shi kuma hankalin sai ya taho yana neman ya zare maka daga kuma shine in yi kuɗi za ka yi girma ma kana zuwa kana gari shi alaji Allah ya rufa mana asiri Allah ya kyauta wasu abubuwan yana da kyau mu gyara gaskiya yana da kyau mu gyara manzo Allah cewa fa inni mukathirun bikum bikum umma yawm qiyamah zai alfakai da ku a ummatin ranar kiyama to lalle ba kowane taron kwaram da hama za a alfari da su ba ba taron tsintsiya ba shara ba eh ba ɗebe ba da kwashe kwashe ba in Allah ya baka yara Allah ce ku an fusa kuma ahalikum nara lai ku tsaya tsayin daga ku kare kan ku kare iyalanku daga wuta ba kare kanka ba kare iyalanka daga wuta ko sai ka yi kokari ka ba su tarbiyya mai kyau in ka saki yaro tun safa har dare tura tana cewa an idle mind is a devil workshop ko wannan ƙwararsa babu kawai ba shi da aikin yi to a nan ce ɗan yake samun ma'aikata tun safa har dare ga munanan abubuwa za ji a wannan wadda babu sosai amma mai za ka ji labaran da yawa na ta zuwa tun safa dare yaro ya zo me ba za a ɗauki shi a kai shi makamashin wannan ba ka kai shi makarantar boko sannan in ka dawo da yamma kana da lokaci in ba ka shi makarantar ba zaune ka koyar da shi zaune ka koyar da shi abinda matarka mahaifiyarsu ta iya daidai gwagwaro ta ba su wace mazuwa su kai zaman teburin mai shayi zaune gurin yaranka da iyalinka ku yi wani abu abin zai baka mamaki wani kusan kasashen laraba sai ka ga iyali guda mai faɗi iyali na nufin da kakanni da 'ya'ya da jikoki an fito an je irin gurin shuke-shuke da lambu da sauransu an zauna tsohuwa da ita da jikokinta suna bar tsohuwa ba ita da jikokinta suna bar to ya za hawan jini da wuri kamar ya suna bar iya eh, suna daga zaune su kuma suna tsaye a kan ciyawa mai laushi in sun bugo ta tare da wani ta walla ita ma shi kenan ka ɗaya biya daga kun tafi tare kana tare su in wasan ne kun yi tare kun ƙara ƙaunar juna kun ƙara san juna amma kai kullum kai tsakaninka da yaran kawai ba wasa kuma ka bashi canye yaje wasan inda ila wasan ba zai ma kyau nan gaba da ka san inda ɗanka ya je ka san inda ya dawo ina yake shiga ka sani haƙƙi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma amma abubuwan da na gani musamman wannan satin satin da ya wuce wannan tseren namar da sukuna ba abin babu kyau babu cikin ba cin gari kuma akwai wasu gwamnati da aka kakkafa sai karsa aikin mai suke ne ga wannan abin a gaban su ake amma sun tafi can sun saki rashi sun kama gani sun saki jaki sun fara dukan danki a waladin salihin ya da lahu ko ɗa nagari ya zai masa addu'a ɗan nagarin nan fa ba wai haka kawai da baki ake faɗa sa aiki ne ja tukuru sai ka hana idan ka bacci sai kai ta addu'a sai ka yi makaranta ka tura su ka jajirce ka tabbata sun je ka kai ɗanka makaranta bai isa ba sai kana bibiya ya yake yi ka kai ɗanka makaranta bai isa mun sha faɗa hana yara da yawa yara da yawa duk wanda yake wuta harka ta mutane zai san da wannan yara da yawa na tura su makaranta amma ba sa zuwa akwai yari yadda an kore ta a northwest university an shekar da kore ta kuyanta ba su sani ba kuma kullum duk da ake iya kamata a makaranta sai ta fito da zumata da makarantar sai ma shekara guda yanzu da zai makarantu da yawa ko da kowane makarantar islamiyu a unguwa za ga an tura yaro ko an tura yana ciki zuwa sai da mutum su komai ciki zuwa kai na sha ganin wasu yaron wani lokacin makarantar na fata na tafi kan hanya sai in gansu da yunifin suna koma gida alamun ba su zuwa ta da irin wannan kaka yaron ka makaranta bai saba sai ka bibiye shi ka game shi ka bi tsarin makaranta ka bi komai daki daki filla filla bala da kuma ka shi kai tsaye akan hanya yana yana yawo tun safe karfe karfe wani abu bayan asuba ba ba sallah ba salati ba komai a wata karfe ɗayan dare Allah ya kyauta حدثنا بسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم يسر يسر عفوا يسر ما شيء حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة لقى عكرمة مولى ابن عباس لقى ابن عباس بل أم من زار صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما شيل عباس إيش أن رجلا ونباهم ألا قال wani mutum ya kala ya ce ya rasulallah ya manza Allah ina ummi tufiyat mahaifiyata ta rasu a watar wa uftilitat wato an ɗauke ta katsan irin mutuwan nan ta babu zato babu tsammani ka san mutum ya rasu ba zato ba tsammani mafi yawanci bai wasiya ba ko in yi jinya ne ake sa za a yi wasiya ko za a ce a yi kaza a bar kaza an samu lokaci an samu dama tattaunawa amma mutuwa ta katsan za ga mafi yawanci babu wasiya shi ne yake cewa to wannan zai amfane ta idan ne mata sadaka qala na'am sai maza Allah ya ce eh wasiya manzo Allah ya cewa ma haqqu musulmin ya bi tulalatan lahu shay'un yusi fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi yace ba wani haƙi akan mutum musulmi zai kwana biyu a jere lalatain dare biyu da wushe'un yusi fihi da yake da wani abu da zai wasiya akai face illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi face wasiyatu tana nan a rubuce a gurin kansa ibnu umar ne ya rawaito na hadisi da cikin bukhari wasu yace ma bitu lalatan أو ما مرت بي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي ice ban taɓa bari wani dare guda ɗaya wanzu Allah dare biyu ce ko ice ban taɓa bari dare guda ɗaya ya wuce ni ba tun da naji manzo Allah ya faɗi wannan face wasiya ta tana gurina yana cikin kuskure manya manyan kusakuren da ake rashin rubuta wasiya kai yanzu ka ce ai kai mata shine ba za ka rubuta wasiya ba yanzu za ka mutu ne ai ba yanzu za ka mutu ba sai bayan shekara kila ka lissafa lissafin ka irin lissafin na sokoto eh ice nan da shekara goma zan yi kaza bayan shekara goma zan yi kaza bayan shekara goma zan yi kaza ya tafi da lissafi ya lissafi wajen shekara saba'in bai tsaya ba kuma yana da lissafi aka ce kai na shehu sai lissafi kake mutuwa fa ita to kuma mutuwa ba take bidata ba ni ba nake bidata ba eh, ni ka harka ta zan yi ko harka sai Ita idan sai ke bidata sai ta zo shi kenan sai a tafi amma shi da nasa lissafin gashi kawai to haka ya kamata dai ya zama kowa yana sara yana rubakin kin yi. dukkanin mu ba wanda Allah ya ba garantin cewa za mu tashi daga nan ba wanda ke da garantin za a tashi daga nan ko balantana gobe balantana jibi balantana bayan shekara goma ko ashirin ko talatin ko arba'in ko hamsin to in dai kana da wani abu da aka yi wasiya to wani bai kamata a ce darabi yau sha ba tare da kai wasiyan nan ba mutane da yawa sun rasu an samu rigingimu kala kala me dan yau rashin yin wasiyar su yanzu yanzu anan in wani ya zauna ya tunani a cikin mu zai ga ko yana bin bashi ko ana bin sa ko akwai wani abu da ba wanda ya san wani abin sai shi shi ko bai gaya kowa ba ko ba shi da shi a rubuce a wasiyar to yanzu inda zai rasu haƙƙin wani zai mula kenan ko kuma shi nasa haƙƙin ya mula idan ka rasu kuma ana bin ka bashi ba wanda ya san da wannan bashin ba a biya ba to kana shan a ɗaure in ji wa an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamaci ana tsare shi saboda bashin da ake masa sai an biya masa shi yasa manzo Allah sallima in mutun ya rasu in ya zo ya ce ana bin sa bashi aka ce ya bar abin da za a biya in an ce eh sai masa sallah in an ka ce bai bari ba sai ce ku dan uwan ku sallah shi kansa bayan saboda ya nuna mana illar bashi alayhi salatu wasallam sai Allah ya hore masa tukunna sai ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya to ta iyalansa sai su je su in kuma ya bar bashi to akan mu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake biyan wannan bashi me da nake so ce wasiya tana da matukar muhimmanci ko da kuwa abubuwa da yawa da kake so a yi a rayuwa in baka ba ta hanyar wasiya ba ka samu a yin ba almuhim bai yana da kyau a wasiya to ita wani mahaifiyar tun da ta rasu bagatatan ba ta da wasiya a rubuce ita to yanzu idan ne mata sadaka wannan zai amfane ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am eh sai ban duba lokaci ba shi lokacin yana da buri na muje can wujubu silatul rahim ma tsakaninmu da nisa <laughs> Allah ya bada sawa abinda muka fara daidai Allah ka ba mu lada kuma abinda muke karanta Allah ya sa zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu Allah ka sa mu rage kokarin kamantawa Allah ya sa albarka a wannan unguwa ta mu mai albarka Allah subhanahu wataala ka kara albarka ga mu da mahaifanmu وما كم الله كرم البركة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته